muna gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya ba mu aron numfashi musa muka sake haduwa da ku a wannan mimbari inda muke gabatar da tafsiri cikin alkur'ani mai girma yau muna shida ga watan ramadan shekara ta 1445 hijirar manzan Allah da girman ka zuwa Madina wanda ya daidai da sha shida ga watan uku shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da hudu a karatunmu da muka yi jiya mai jiya ƙarshen suratu dawo ko suratu kuma da yardan Allah za mu tashi a farkon suratu zumar suratu zumar ba da ita sura ce makiyya mana sura ce wanda aka saukar da ita kafin hijira a farko sura suratul sa'di dan bayani ce takaitacce akan kashe-kashe da malamai da suka yi na surori surorin qur'ani goma sha hudu a ɗari da goma sha hudu afwan sun kasashe kashi biyu akwai da suka sauka kafin hijira akwai da suka sauka bayan hijira to sura suratul zumar sura suratul zumar ita ma tana cikin wani sauka kafin hijira kuma na shi lokacin cewa muka yi surorin sun zo kan hijira kan suna mu'amalin tauhidi suna bayani ne akan tauhidi dan saboda marhala ce a aqaliya marhala ce tauhidiyya wanda an sa mutane suna kuma kai, to ya kamata a raba su da wannan musiba da wannan bala'i wanda shi shine ma'ana asalin koko shine babban musabo to mana an ci suratu zuma suratu makiya kala nasa'i imam nasa'i ya rawaito hadisi a cikin sunan nisa haddasa muhammad bin rabar ibn musawi da ya ja isnadi har zuwa ga aisha Allah ya kare mutu yarda aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta na kula ma yuri an yifte kashe manzon Allah yana da azumi yana tayi har mu ce ma kai manzon Allah baya albarkar azumin nan mana ba a cikin ramadan ba a cikin wasu watanni ba ramadan ba manzo Allah ya kama azumi yana yi kamar ba zai bari ba sai mutum kai manzo Allah ma ba zai bar azumin nan ba wai suru hatta na kula ma yuri an yasu kuma na lokaci sai ya bar azumin sai mai ce manzo Allah an jima ba yi ba mana ya jima bai azumi ba yace wa kana yakrahu fi kulli lailatin fi kulli lailatin manzo Allah yana karantawa kowace dare bani isra'il suratu bani isra'il suratu isra'il kenan wa zumar da suratu zumar yana wannan surar da zamu karanta yana da kyau musulmi ko wata dare mana ya karanta ta an ya samu ne yana an ka zo kafin kwanta sai karanta ta sai kwanta akwai surori da manzon sallallahu alaihi wasallam yake karanta su kamar wannan biyu suratul isra da suratul zumar kamar suratul tabaraka wanda manzon Allah ya ce duk mai karanta ta za a tsare shi daga azabu kamar duk mai karanta suratul tabaraka kowace dare kowace dare to Allah subhanahu wataala zai sa suran nan ta kawo masa agaji ba za mu sa azabu kamar kamar suratul dukhan manzon Allah yana karantawa kamar mu'awalatai ko mu'awalatani da kulkuwan lamuhaji kulkuwan Ko da kulkuwan lamuhaji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 الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار بسم الله الرحمن الرحيم ألا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وأن القرآن abin saukarwa ne daga Allah subhanahu wataala mai buwaya mai hikima Allah subhanahu wataala na babu labari a cikin wannan aya cewa wannan Qur'ani shi ne wannan nan da yake hannunmu abin saukarwa ne daga Allah mana Allah subhanahu wataala shi ya saukar da shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah nan shi ne babuwa shi shine al-aziz al-aziz ne babu wani abu da ya gagare shi abin mana Allah subhanahu wataala babu abin da ya gagare shi alhakim mai hikima da aka Allah subhanahu wataala mai hikima ne a cikin halittarsa cikin maganganunsa da aikinsa da shari'ansa da abin da Allah ya yi kaddarawa Allah subhanahu wataala ya kaddara su da hikima kuma mai menene hikima malamai suka ce shine a ajiye abu da ya dace shine hikima don haka Allah subhanahu ta'ala duk halittar da yi. duk abin da ya kaddara duk dokokinsa yana aje shi ne inda ya dace don haka kaga bai halitta ba mutum ya soki hukuncin Allah subhanahu wataala sokan hukuncin Allah subhanahu ta'ala zargi ne ga Allah kuma yana bayuwa ga kafirci in muka dauka halittarsa dan ya mura bayani daga Qur'ani ko to mu duba Qur'ani yadda yake daga farkonsa har ƙarshen shi in ka duba wajen tsura ɗari da goma sha daga farko har ƙarshe ba za ka samu tuka da warwara wani lokaci ya magana a kan hukunci wani lokaci a rinka ba da labarai na al'umma ko kuma ba da labarai wani annabawa da wuya za ka samu inda an kawo wani abu mutane sun haɗa bakin cewa abubuwan farko ne sai dai a samu yan tsararru wanda suke so su soki ƙur'anin ko kuma hankalinsu bai kai ba su yi suka a ciki amma ba ta kai don haka da ta ya ce ba ta bai da wa sulfi tanzilul hakimin hamid wannan qur'ani mana ƙarya bai ya zo masa ta gaban sa ko ta bayan sa ai ce ala ta ce kana min gari lahi lawajadu fihi tilafan kaseera dan da qur'ani nan ta wurin ne ba Allah ba littafi kaza mai wannan yawan da an samu tuka da warwara da a farkon an faɗi wani abin da kafin a kare an warware wani abu amma Qur'ani da ikon Allah ba shi da wani. Wani yake nuna cewa daga wurin Allah na shi wa ta'ala Allah ne hikima an kuma cikin halittarsa akwai hikima Allah yadda ya halicci sama ya halicci kasar kudu ba da akwai yake tsari inda an baka wani aka ce yi to za ka yi kawo zai kawo zai wani abin da za a sha wahala wannan abu Allah su wa ta'ala ne tsari haka fi sararsa cikin dokokin subhanahu wa tsada, abin da ya ce mu yi da abinda ya hane mu ka duba abin hikima ce duk abin da Allah subhanahu wataala ya ce ku yi inda za ka bi abu da yi ka tsananta tunani to za ka samu duk abu ci abu hikima ce amma abin da kai ka gane kai tsaye ga shi nan da wuya a samu wata ibada ibada wani ibada babba ana yi wanda kai ma ba za ka yi gano hikimin ba wani ba za a samu mutum da ya gano hikimin ba balle kuma abin da Allah ya koyi da hikima suna da yawa ba azumi muke yi to ne? tuni har wanda ba musulman ba sun gano hikimin azumi tuni wanda ba musulman ba. sai a ga wani ma kafiri ne yana azumi me yasa da saboda ya ce azumi akwai lafiya kuma ya yi ya gani ya yi tajurba yana tajurba ya yi ya bar ya yi wani lokaci ya wani bai ce sha ba sai lafiyarsa ta karu ka gani ko ashe wannan abin da ya bayyana kuma abin da yake koyar wani to haka da zaka sallah da zaka ɗauki zakka eh, sallah ana dogara ana mutunci ko akwai motsa shi a ciki wannan abin da aka gane an ka ɗauki abin da shari zakka akwai sa dangon zumunci tsakanin mana musulmai wani ne mai kuɗi sai ya hudu ya raka ba wanda ba su da shi sai soyayya shi tsakanin su suna ji abin da ya same shi na na na mana asara ba sa so in ya samu riba su masu da dalilin da akwai rabon su a cikin wannan dukiyar Allah subhanahu wataala mana mai hikima ne a cikin duka wannan sa zargin dokokin Allah akan cewa doka ne wanda akwai mana sanin a ciki wannan yana bayuwa zuwa ga mutum ya da kalli kamar wani in kace in mutum ya sata a cire hannu sai ce abin akwai basha'a ai abin akwai mana ya sa aka mu hannun mutum a cire wanda ya halicce shi shi ya ce a yi wannan ko a ce in mutum ya yi zina a mai shi har mutuwa misali to sai ga wasu don rashin hankali suna ta wani lokacin ga mutum musulmi ne ma eh musulmi ne ma yana yana yana yana zargin abu ba samu musulmi wanda suke zargin aure hudu Allah ne a cikin kuranci ban ki ma qabala kun min nisa'i ko aure abin da ya muku daɗi na mai matan ce masu na biyu masu da sa uku ba Allah ne ce ku aure mata biyu uku bai hana da ɗaya ba yace wanda sun Allah ta'ali sai kun yi tsoron Ba za ku yi Allah ce ba fa wahida sai ku yi adalci to da wani ma ko ina ya samu wai yace wai mai aure mata da shi gidan shi ne wannan shi ne gidan shi kai banza ba wanda ya kasa ne wanda ya kasa ba kasa wani ba wani adalci ne ba wani a shi adalcin ba wani mana hukunci ba ne da Allah ya ɗora an so ka kai da asufan ta kana da adalci da asufan ta ka mana ba ka iya adalci wani abu yau kai ba ka ba iya adalci ya maka aure biyu ba shi kuma wancan yana da adalci aure biyu ko wa za a yaba shi wannan wanda ya yi da aka ci shi za a yaba da aka ba mu maganar yabo to duk Allah ya fado da sai ga wani yana yakin wani abu ko ba a samu mai yakin wani abu eh, cewa idan a minista shi wani in yayi aure zai fita shi da minista wannan ai a kasashe a kasar musulmi wanda ana cewa gari ba ɗaya musulmi hannun wannan ne ai bari hanya ne yake to musulman kawai a baki ne mu ko mu sun fiye musulunci mu ubangijin mu ya dora doka wani kuma ya rinka yakan doka da gai kaga ai bai dace da wannan rashin sani ya kamata ne idan Allah ya faɗa ko ku gane hikima ba gane shi ne daidai da wuta tunda Allah subhanahu wa ta'ala mulkul wal amr Allah shi ke halitta ko shi ke bada doka tunda shi ne ya halitta kuma a bashi ya bada ya bashi ya bada doka kuma dokan da ya bada ya dora ko shi ke daidai da musulmi shi ke daidai ga dan adam ma gaba daya don haka duniya lokacin da musulmai su suke jagorancin ta duniya ta yi zama lafiya an ji daɗi karnoni kafin rushen daular usmaniya daular ta ƙarshe ta musulunci lokacin duniya har kafiri ma ya hikin daɗin rayuwa a duniya da yanzu yanzu in ba kana tsarin ba baka san zaman lafiya yanzu ba kana tsarin manufofin turai ba kana tsarin jari hujja ba ba za ka samu sakanta cewa ba a rayuwarka har china har wani eh, rasha wanda ɗan ƙasa ne masu ƙarfi da yake waɗancan a wani lokaci sun taushe abin su ma damuwa su yi yanzu Russia wani wani china wani matsaloli ne ba ta samu tare mutum duniya ɗan jari hujja sai an mata sakat kayan ta take sai da wani an sa mata ido to balle kuma kuma ya kankana guda ma an jima ana murje an jima ana murje da saboda tsari ne wanda ba shi da tausayi a ciki tsari ne wanda sam akwai son kai Ba ba duba ma'ana maslahan jama'a gaba daya amma musulunci da ya zo ba haka yau ya wurce mutane ba in ka ga musulunci ya ci a yaƙi to matsala aka samu in ma ya kare kanshi in ma wasu kuma suka ce ba za a kai musulunci wani wurare an roƙo wannan tallan musulunci su ce ba za a kai wani lokacin za a kai. su amma musulmai nawa suka rayuwa a ƙarshen wani musulunci suna santi suna santi an kare dokokin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya taba zimmi zimmi shine kafirin da ya yarda ya kafirce shi ya ke musulunta amma aka ce ka zo ka da shi musulmai manzo Allah ce duk wanda ya taba shi ni zan yi masa tsaye masa dan haka idan kaga wannan shine musulunci Allah ce inna anzalna ilayka kitaba inna mu Allah anzalna ilayka kitaba mun ka saukar maka da littafi mun ce Allah subhanahu wa ta'ala yana yana wannan inna yana cewa mu shi ɗaya ne ba su da yawa bane inna ne na mai girma kansa na mai kamfama kansa Allah kuma ya isa ya kamfama kansa ba ba kamar ni bane kamar kai Allah ya ce inna mu Allah anzalna ilaikal kitaba muka saukar ma da littafi wanda littafin Qur'ani bil haqqi da gaskiya Qur'ani gaskiya ne gaba da baya ciki da waje Qur'ani babu wani abu da sunan ƙarya babu wani abu da sunan tukka da warwara babu wani abu da sunan ci baya kamar da mutane suke faɗi cewa Qur'ani ya sauka nan shekara dubu da wanda ya kuma ci ba ya aje shi ayi wani aiki daban ba gaskiya ba ne. tun da jimawan shi yanzu inda za a aikata ƙur'ani a bayan ƙasa, to da mutane sun huta da sun dadi da kowa ya ya samu warwalawa kowa ya samu zama ba takura bil haqqi fa'budillahi mukhlishan lahu din to in haka ne ka bauta wa Allah mukhlishan lahu din kana mai mushi mai tsantsanta ikhlasi mai tsantsanta mana bauta gare shi mana ka bauta wa Allah ba shirka wannan shine doka na farko wanda Allah subhanahu wataala ya dora bayan kasa wanda aka rubuta kowa da kowa shine a bauta wa Allah kada a hada shi da kishiya wannan ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ba hatta sauran annabawa da wannan abu Allah ya yi musu. Allah ce wal qad asna fi kulli ummatin rasulan laqad hakika mun aika manzo wa kowace al'umma manzon ya zuci an ibudullah ay ibudullah wa la tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kada ku yi shirka ba haka ne wa ibudullah wa shirku taguta ku bauta wa Allah kuma ku yi shirka tagutu shine malamai suka ce mafi girman abin da Allah ya yi umarni shi da tauhidi shine ibudullah wa kusa da madina a bauta wa Allah kada haka shi ko shine babban abu wanda Allah ya umarni babban abu kuma wanda Allah ya hana shi da shirka da haka da haka mutukan annabawa gaba daya suna yakin wannan ne babu amfani ga al'umma wanda take shirka ka himmantu da koya mata sallah da azumi da saura tunda in tana shirka sallah ba zai mata amfani ba in tana shirka azumi ba zai mata amfani ba dan haka abu na farko wanda ya kamata a ɗora al'umma akai shine su san waye Allah su mutum shi kadai ba tare da su hada shi da wani ba matukan al'umma tana shirka to wannan bayan ta taci baya baya ba kadan ba babu wani alheri gare ta inda ta mutu tana wannan shirka da haka aka ce ba annabi fa'abu billah ka bauta wa Allah mukhlisan lahu din kana mai ikhlasi ga Allah subhanahu wataala ma'ana kana mai tsantsanta bauta ga shi subhanahu wataala Allah ya ce ala usurara lillahi din khalis addini tsarkakakken addini na Allah ne ma'ana addinin Allah din addini ya tsarkakakke ga shirka ba a ya shi da hoton wani wanda ba Allah ba a subhanahu wa ta'ala abubuwan da muke gani yau kaga musulmi yana zuwa wajen boka kaga musulmi yana wani sallah ba ta musulunci ba yana wani tsafe-tsafe wannan ba musulunci ba ne musulunci shi addinin Allah addinin tsarkakeke wanda za a bauta wa Allah shi kadai ba tare da an da shi da wani Allah ce wannan wallazina takhadhu min dunihi awliya waɗanda suka rike yin wanda suka riƙi wasu masoya bayan Allah suka bar Allah in an tabe sai ce ma na abudu billahi qalibuna lillahi zulfa sai ce ba dan kuma muke bota ma wa'annan salihan bayan ba wa'annan yin ba wa'annan a dan saboda su mutan santar da mu zuwa ga Allah subhanahu wataala wai muna bota musu don saboda samu kusanci zuwa ga Allah ila Allah zulfa ila Allah yahkum bainahum eh, inna Allah yahkum bainahum fima hum fihi mukhtalifun Allah ya ce Allah zai hukunci tsakanin su abin da suke sabawa ce abin da ya faru shine lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarda mushrikai suna da wasu itikadat wasu kunce kunce a zukatan su da su kunce kunce nan sun kama mala'iku sun ce mala'iku yara ne na Allah ma'ana ya su rika bauta mala'iku wai kamun kafa muke yi da mala'ika da sabon samun wurin wurin Allah ko su kawo gumaka da a matsayin hoto ne na wasu manya-manyan mutanensu ko wasu waliyansu ko wasu salihan bayi kamar wani salihin bayi in yanku sai a yi gunki sai a kawo gunki a ajiye. shi ana bauta mashi amma matsayin shi wancan salihin bawan ne idan aka taɓe su ci a wannan babban malami ne wannan salihin bawa ne wannan mutumin kirki ne muna bauta mashi don saboda ya kawo mana kafa wurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda shirkan da mutane annabi nuhu suka yi a annabi Alayhi salam da yazo ya tara da mutane suna shirka wanda su mutane annabi nuhu su suka fara mutan gunki kamar da Abdullahi na Abbas yake cewa suna da malaman su iyayen su malamai sai aka zo wani lokaci guda sai suka mutu ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya shi nan da suka mutu kenan waɗanda suka biyo baya babu wani malami wasu a lokaci idan aka samu ba malami to jahilci shi ke ya mamaye wuri to jahilcin nan sai ya mamaye wuri sai shaidan ya zo ya ce ma yaran waɗannan malaman ya ce ku ku yi batun batume su ma'ana ku yi hotuna su sai ku je ku ajewa a inda ake sa ana samun su a wajen da suke zama sura karanta su sai suka yi shaidan dama ya musu ma'ana gadon zare ne sai suka yi gunki wannan na gunkiwa ne wannan na gunkiwa ne da suka samu sunan suka aji sai bayan wasu shekaru kuma ana tafiya sai ya sake dawo ya samu jikokin wa'annan nan ya ce don min bana ga kuna bauta ma wa'annan fa wa'annan ai iyayen ku bauta musu suke kawai daga nan ya aka fara bauta wannan asalin bautan gunki kenan asalin mutane dan bauta musu da sunan mutanen kirki malamai ne na gari salihan bayi ne an sani sai aka yi gumakansu yanzu sai Allah sai ya aiko annabi Nuhu alaihi salam tunda kafin su ba wanda ya shirka bayan annabi Adam ya zo shekara dubu aka yi ana bauta wa Allah a bayan kasa babu shirka sai Allah subhanahu ta'ala ya aiko annabi Nuhu ya musu wa'azi shine idan aka zo aka same su sai ai wannan ai iyaye mu ne ai masu darajar mu ne to haka kuma su ma kan maka. da yake shirka din duka mana hanci ɗaya ne sarka ɗaya ne hada su sai su ce ai ma duka illa yuqarribuna da allahi zulfa mu da muke bauta ma waɗannan nan muna bauta musu ne saboda su samu na kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala wai mu din bamu da tsarki kuma wannan shine abin da musulunci ya kore yan uwa mun yi karatu a wani littafi shekaran jiya ko shekaran jiya wancan a tasha wanda ayan nan da Allah subhanahu wataala ya ce wa idan sa'alaka ibadi anni فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يشكرون addu'a ba a ce ba addu'a wani shi da kai kan Allah wannan ba ba addini mutane da suna jin wannan a ni ba ni wani ya fi sarki bari je mun addu'a ba mu shi addu'a tsakanin ka da Allah ba a sa kowa ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsaya ya zama tsakanin mana Allah da mutane shine idan ka zo ka roki ka kawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana neman wani abu sai ce jikiran ta ka da addu'a je ka kai ta ibada kai ta ibada neman ta bangare na zai yi saboda mana kokarin ka da kokarin nasu hannu wurin Allah ka samu ba zai ce ba a kawo ka je kai bacci kai gawo kudi ka je kai ta bacci mu za mu kwana muna yi a ƙarshe a ce ka je ka yanka wani abu wannan ba musulunci ba musulunci bai rubuta da wannan ba in ka zo a gore ka a nuna ma yadda ake addu'a ka je ka kwana kana yi to sai sahabban manzon Allah suka zo suka tambaye manzon Allah suka ce ubangijin mu Allah nan da kace mu roƙe shi ko bauta masa ba ma gane shi a nesa yake in za mu yi kira mu ta fada ihu ce ya Allah ya Allah ya Allah ko kuma abu sai yake sai mu da kadan kadan mu gana da shi to kai sai sai aya ta sauka wai da saraka ibadi anni fa inni qareeb kai idan ba ina suka suka tambaye ka ina nake ni Allah ce musu inni qareeb ni ina kusa ina kusa da kowa ujibu da'wata da'i da da'an ina shuraran roƙon mai roƙon ya roƙe kamar yadda Allah ya ce wa la kana khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya ce mun halicci mutum mun halicci mutum abinda zuciyarsa take kullawa da duka masani da Allah abinda ka kulla a zuciya kafin ka aikata ma Allah ya sani to kafin ka kulla ma dama Allah ya sani to Allah ya ce mun muka kusa da shi min hamil wani wannan jijiyar ta ka wannan Allah ya ce mun yi kusa da ita da haka idan ka tashi karka sa wani tsakanin ka da karka ce wani gashi shi yana da tsarki shi za ka je ka gani ya kama wannan wani hanya ne wanda mushrikai suka bautawa mana mushrikai suka yi suka yi suka yi bauta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yake su dalilin wannan dan da ya zo ya ce musu bari su yi bari ya kansu yayi yawa dan haka ne sai sai ake yi ba baren nan malam ya yi karatu a karatun mata sai yana cewa a'a waɗannan kuma da mutum ya zai faɗi kira su da mutum ɗin nan ai wannan shirka ne idan mutum zai faɗi kira su ba zai iya kamata ya kira Allah ya kamata ya kira ya ko to sai ya mutum ya rika kama sunan wani sai malam da ya wani lokaci ya ce a wannan albarka sun ke nema yadda waɗancan suka faɗa wa annabi shi haka suka ga wa ka gani ba a kiran wani Allah ake kira dan in za a nema wurin Allah subhanahu wutar za a nema eh, ba laifi ba ne a girmama malamai malamai sun kai a girmama su da saboda magadan annabawa ne amma girmama masu yana da iyaka ai annabi ma a matsayin na annabi girmama shi yana da iyaka ko tunda shi da kanshi ya shela ya ce la ta wuni kama a tsaratin nasara ibn maryam kada ku ba ne hakkin da ba na ba kuma yadda kiristoci suka ba isa dan maryam wannan matsayin ya ce ni ku ce ni abdullahi bawan allah ne ce ni bawan Allah ne da manzansa da kuma ni bawan Allah ne kuma manzan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan haka nan Allah yake cewa wannan wanda suke kama wasu su rinka cewa wannan muna illa li qaribuna illa Allah zulfa mu ba mu da kusanci wajen Allah mun kama su ne saboda su samu Allah ce inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun Allah zai hukunci tsakanin su ranar lahira Allah zai hukunci tsakanin su akan sabanin da suke yi da haka ake so a gyara aibuwa in abin da take kai lahira abin ya bace tunda duk hukuncin da aka yi a bayan kasa a lahira ta da shi za a yi ko da da gaske ne duk wani hukuncin da wani alƙali ya duk wani hukuncin da wani eh, juji ya duk wani hukuncin da duka sai an tada wanda ya yi daidai to sai a tafiya shi kan daidai wanda bai daidai ba shi da sai a sake wannan hukunci Da haka na shi ne ake so kada wani iya magana kada wani samun wani matsayi ya saka cuci wani mazan Allah ma ya faɗi ya ce za ku ruka zuwa kuna hukunci a wurina tana yiwa wani ya fi wani iya magana in doki hakkin wani in ba wani ya ce ba ku sani ba ta kare ba in an je lahira sai an murmure sai an sake wannan sai an sake wannan hukunci inna Allah la yahdi bil kafa Allah subhanahu wa ta'ala lalle bayya shi da duk makaryaci duk wanda zai karya a cikin mangarunsa abinda Allah bai faɗi bai faɗi kafar ko mai kafircin Allah su wa tana bai a cikin ɗaya wannan zuwa ga hanya mai wuciya don haka ɗan uwa duk mutum abin da zai yi ya zama to ya yi daidai da abin da Allah yake so ya yi daidai da abin da Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koyar amma ka kama wani kaga cewa wani din ya kaga cewa wani shi zai kashe aljanna kaga wani kuskure ne wanda suke cewa wani ya mai garantin aljanna tunda har yanzu in ka bincika samu wani ce shi da aljanna ne kawai kawai an yi an gama kawai don saboda shi mabiyan wani ne shi mabiyan wani ne shi kawai shi da aljanna ne wannan kuma kuskure ne inda haka ne da manzon Allah ya ba sabai garanti sabai wanda aka ba garanti aljanna ba su zauna ba su san lokaci wanda Allah ya aiko annabi ya ce ka ce musu yan aljanna ne amma wajen aiki ma'ana kokari suke yi kaga abubakar an ce dan aljanna ne wacce yayi bace da an ce dan aljanna ne ana neman taimako zuwa zai abin gidan shi duka zai kwaso ya zo ya kawo me yake neman aljanna yake nema in an ce dan aljanna ne duk da aka yi rasuwa sai ya je dan saboda ya samu ladan duk wani yake wanda bai da lafiya sai ya je ya gaida shi dan me yake ne samu aljanna Umar shine na biyu Umar duk da matsayinsa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa layin da Umar ya bi aljanna baya inda aljani ya karyo kura da gari umar alan zai bayar da dan to umar yake cewa inda za a tada kiyama kafa ta ɗaya ta shiga aljanna ɗaya tana waje wanda nutsu ba sai na gani gaba da su to wani zai zai ce a mu kawai an rawa mun aljanna ya su gangance a wani kuskure ne eh, a gyara a gyara ta lokaci ya sai Allah ya ce لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار الله سبحانه وتعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء Allah yana maida ma kafirai mutane wanda suke cewa Allah yana da kun ga Yahudawa suka ce Uzairu dan Allah ne ruba mu Allah ne na gari wasu ma sun ce annabi ne kawai wata karama ta faru a hannunsa wanda suke danganta shi da kisan bakar kenan suna cewa uzairu ne kawai yana tafiya sai ya ga wani gari an yi yaƙi garin an gurusa garin an ce garin birnin kudus ne inda ake yaƙi yanzu da isra'ila da wannan ashe an ji ma'anar rurusa ta ya ce an na yi hadin lamu ba'ad mutum yanzu wannan garin Allah zai rushe Allah zai gina ta bayan ta ta ta ta rushe ta ba ma ta Allahu min ta'ala yana fadin wannan Allah sai ya koro mutuwa a kashe shi a inda ya mutu bayan shekara 100 Allah ya tada shi ya mutu ya riga ji ya zama garuruwa to ashe yana kan sa da sa kuma da abincinsa da abincin shi da abin shansa kawai sai Allah subhanahu wataala ya aika mutuwa kawai ya bada ana sai bayan shekara ɗari sai Allah ya tare shi Allah ta musu kabla bista shekara nawa kai ce da bista yau man auba da yau ya ce ne yini ɗaya ne ko rabi ne shekara ɗari ba to an kai shi tana ga wajen sahi ne can wajen rana tana faɗuwa ka tada shi kawai yana tabbacinsa kawai shi bai sani ba ya ce ni na yi in ba kwana ɗaya ba ne to rabi ne Allah ya ce ballabi bisa ta amin shekara ɗari amma ka duba an ila ila barika, ka yi rago duba nan ne ko duba ka ka wanda ila ta amin ka shirabi ta sanna Allah ya ce ka je kokon tuwonka da ruwanka ne ka je ka leka bai sami ba shekara ɗari Allah ce je ka duba bai tsami ba ya duba kuma bai tsami ba ya ce to ka tabbata undu ila himarika ga jakin ka can sai kasu kasusuwa haka a kasu kasusuwa ne Allah sai ya tada wannan jakin kasusuwan nan suka haɗu aka zo aka aka ruha nama aka zo aka ruha fata jaki sai ya kyara akan su aka raya ya ce lalle na sani Allah ne mai iko ne eh, to kaga wannan da suka yi labarin suka ce ai dan Allah ne maki ya faru da shi wanda aka shi bayan shekara da ya ta da shi dan Allah ne su kuma kiristoci suka ce wa isa dan Allah ne ya saboda an yi shi ba tare da uba ba ko ba shege ba ne kuma yana karami yana jariri ya yi magana ka ce ai wannan Allah ne Allah ne ya yi shigan burtu ka ji ce Allah ne ya shigan burtu don saboda mu ganshi ya zo ta wannan sassa ba wasu ka a ah, mana Allah ne ma ah? suka ce wannan Allah ne wanda suka ce suka ce Allah ne da kanshi wasu suka ce Allah ne wasu suka ce dan Allah ne to shine Allah subhanahu wataala su kuma mushrikai mushrikai suka ce suka ce mala'iku ne yan Allah ne eh yake abin ta kada ma ya kalku inasan haka ne wasfakum bil maliku eh أجعل الملائكة الذين هم عباد الله Allah ne sun sa shi نسيسا شزمان mata? su mushrikai a al'adar su ba su sun mace mushrikan maka in sun an yi mace ma zuwa sai su wani suka shi to sai suke jinniya ma Allah kuma shi ke da iya mata shi ne Allah yake gora mun ka musu yanzu ku iya mata da ba ku shi ne muke ba Allah kura da maza to sai suke ce mala'iku yaran Allah ne mata shi ne Allah ya gama gaba ɗaya ke bada musu mutane da su Yahudawa ɗin da su Nasaran da su kuma Kiristoci da sun kai mushrikai Allah ce law arada yi an yattakhidha waladan inda Allah ya ga dama ya riki eh to da safa san kuma ma sha da shi zai zaba a cikin abin da yake halitta abin da yake so da kansa inda Allah yana yi ce subhanahu wa ta'ala ya tabbata gare shi Allah ba shi da dan saboda da alamu ne na kasawa eh in kana wannan da to alamu ne mutum duk wanda yake son da dan saboda na kasawa shi yake son da yana tunanin dan nan ya rinka kawa da shi eh, almamu ruwan nuna zinatul hayati duniya ya rinka cewa wannan yaransa ne ana dubawa yana jin daɗi yana alfahari sai ya ganin iyalan ma ya musu tattali ya sa su zama tumai ya ma'aikata ko manyan yan kasuwa dan saboda ya rinka alfahari da su kenan shi baya yin alfahari da kai sai an juna musu wani wannan kuma na kasan ne wannan kasawa ne a ce kai ɗaya ba za ka iya da kanka ba sai wani ya zo ya shiga jikinka za ka rinka alfahari ko in ya girma ya gaji su kama mashi sai ka gani wanda ba shi yarda a cikin jama'a sai ana musu gori sai na jin ba da kenan samun da kasawa ne Ba da bukatuwan da kai kasawa ne shi kuma zai kamata a jimina mu Allah wannan ya race subhanahu wa ya tabbata shi ya tabbata huwal shi ne daya wanda ba da alqahar ne kuma mai rinjaye kan komai ba na babu abin da ya gagare shi Allah subhanahu wa ta'ala mai rinjaye ne babu wani abin da za a ce wannan ya gagare Allah ya hana Allah sakat babu shi wannan rayuwa da haka jingina wa Allah subhanahu wataala yaro kafirci ne ko yana kirista kafirai ne eh kirista kafirai ne kada mutum ya ce ai dan suna wasu ka taimakawa suna kawo muku taimako wannan duk baya halasta makafiri bai halasta makafirai eh taimakon su su yi akwai su suna da manufa ai ko suna taimakon ai aka musu su a rubutu taimakon da suka yi suke kawo taimako ne wanda na farko ne suna su zama kirista ne na biyu kuma ta karkashin shi ne turawan yammacin duniya suke taushe ku eh, wasu ana aiko su ne da sunan jin kai amma su zo ne su ku gasi asiri tattalin arzikin cikin kasa zamantakewa ku in sun tashi ta ina za su biye ku to a ce ma dai su shine su taimaka muku din ne to taimaka muku na wannan in dai ba su yi imani ba a wurin Allah zero ne ba ba in ma Allah ya ba su don tausayin shi sai ba su ladansu a nan duniya sai a rinka yaba su kamar yadda ake wani suna da teku suna da kaza amma daga shi kuma ya kare tunda abin da suka yi din kafirci ne Allah subhanahu wataala shi ne ya ce wala kafirci ne maka Allah ya ce sadaka samawati wal ardi bil haqqi Allah shi ya halicci sammai da ƙasa sammai guda bakwai ƙasa ma guda bakwai ko bil haqqi da gaskiya Allah ya halicci sammai da ƙasa kamar da Allah yake cewa dama ma kalmar samawati wal ardi bil mala'iku ko kuma samai da ƙasa ba da abin da kan dan wasa Allah bai halicci sama dan ayi wasa ba bai halicci ƙasa dan ayi wasa ba Allah da mulfa ya halitta wa ma jinna wal insa illa liya'budun Allah ce ba halicci aljanna mutum ba fa ta bauta bautar da shi ne abin da ya sa Allah ya halicci kaka yi zama ne an ka zo kai wasa wani kuma haka ya fahimta kullum yana cin wasa eh, kullum yana wasa daga wannan wasan daga yawancin wasa daga wannan wasan yawancin wasan. wannan kuma ba daidai ba bane yukawwiru Laila ala nahari Allah shi ke sa dare cikin rana wa yukawwiru nahara ala layl shi ke sa kuma rana cikin dare ma'ana juye-juyen nan na yini da dare din nan Allah ne yake yin sa ba kowa yake yi ba ai ya isa aya kawai yanzu muna zamne wani lokacin kaɗan sai ga dare ya zo kuma ana nan ana nan wani sahiya ta waye kuma tun da aka aike ka kai dai haka tarda ana yi to kuma an ka tambaya can baya ma haka aka tarda bai isa aya ba an taba samun cikas ana jiran rana bai zo ba aka ce ban samu matsala ya samu takrisiyan To ka taba ji ba ka taba ji dare ya yi gari ya kasa wayewa gari ya waye dare haihuwa haka yi ake yi har kuma har lokacin da Allah subhanahu wataala ya so maka za a yi wa sakkara shamsa wal qamara Allah shi ya hore rana rana wannan mai mutuwa da fadawa Walƙamar Allah shi ya hore wata an an ce horewa kamar wata ni'ima ce Allah ne ya hore mana shin muna amfani da rana muna amfani da wata tabbas wanda kowa ya sani ba ba ba ka ramu muna amfani da rana muna amfani da wata ehm, amfani ma da wanda ba muka sani da wanda ba mu sani ba tana yawan wanda ba mu sani ba yayi yawa lalle rana za a ce idan gari ya waye ehm, kowa zai fita ido na gane ne neman abincinsa rana in yawa ana buƙatar rana ne saboda in kai shanye ka ya bushe kaza kaza kaza to akwai wasu abubuwa kuma kamar yadda malaman eh, ilimin kimiyya suke cewa cewa ranar nan ko a lokacin da ba ta nan ta fada to tana amfani a cikin inda bayan ta fada mu ba magana ta ko tana wuri da a ce babu ta da duniya da mu ma har kaza to haka kuma wata kuma yanzu ba ku kawo rana muke ba rana ashe ni'ima ce turawa suna mangarmu ranar nan da suke koda shi mun wani garan asa ne suna soda ya zo kusa ne ba su amfani da soda a sanyi ya soda yake in ana dari sodan baya da ƙarfi kuma duk fafutukan duniya ci gaba da ai wannan da wuta ne makamashi na wuta ne duk ƙasar da ta mallaki makamashi na wuta aka ce ta ci gaba inda a ce mana da wuta isasshe wannan wuta da ake bamu muna samun shi sai da mace a wadace to ci gaba mu yayi wannan kamar yadda wata rana na ji ana magana akan ci gaban cana ya aka cana ta ci gaba a jera cikin ci gaban ta ta harkar wuta ya ce yana na a cana ko shekara talatin ya ba a taɓa yake wuta ba ko sau ɗaya ba a yake wuta ba saudiya wani shekara sun yi biki shekara hamsin da ba su fito ba ko na minti suka yi sallan wannan ya kai ai sallan dan ni'ima ce da shi za a ci gaba da shi za ka ai kun gani wuta da yake nufi ga ci gaba eh, bangaren kasuwanci ne bangaren mana sana'o'i ne na hannu to don haka nan al'amarin rana Allah ya ce ya hore ya hore mu da mu haka kuma wata wata ba da shi muke duba ba mu rinka azumi da sauransu Allah ya ce kullun yajri li ajalin musamman dukkan su suna tafiya ne suna gudu ne har lokacin da Allah inda Allah ya rubuta musu ma'ana dare da rana da wata da rana da wata dare da yini da rana da wata duka suna tafiya ne ashe akwai da za a zama babu haka Allah ya ce yana suna tafiya ranar tashin kiyama idan shamsu kuwirat lokacin da rana hasken ta zai bushe zai tarwar gashi an wai da nujumun kadarat tauraro har da wata a cikin sun wasu rurushe duka a ƙarshe za su zama babu ne kafin nan wannan lokacin to Allah ya ba su umarni su muna aiki eh, in lokacin bai yi ba babu garra in lokacin fitowa ya rana ta fito ba ta kiyawa dan ita ba ta samu Allah ba kamar mu bane da Allah ya ce ki fito kan fitowa za ta yi dan shine man gani kullun abu ta ba samu tangarda da aka samu rana ta kawo tangarda sai an ji kiwa an ji suke sayan wannan ba ta na fitila sai san yadda al'amarin yake ala Allah ta kusurara huwa al-aziz shine magwayi wanda babu abin da ya gagare shi al-ghaffar shine mai gafarta zunubai duk laifin da kai mun girman sa in kai nadama in ka zo Allah sai ya goge maka zunubi baya girma wa Allah subhanahu ta'ala zunubi baya yawa mun girman zunubi ko mun yawan sa Allah subhanahu wataala in kai in kai tuba sai Allah ya gafarta ma shi na kace baba Allah kace al-ghaffar dan siga ce ta mubalaga mana mai yawan gafarta zunubai subhanahu wa ta'ala Allah ce ko san lokaci خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا Allah ya ci gaba da goranta Sadaka khalaqakum min nafsin wahida Allah shine wanda ya halice ku daga rai guda daya annabi Adam ke, da asalin mu duka daga annabi Adam ne jiya mu gani ai summa ja'ala minha zawjaha sannan daga wannan ran guda daya sai Allah ya halice matarsa ita ce hawa wanda da aka halice annabi Adam sai aka kwabe hakarkarinsa wannan aka gudda sai aka halicci matarsa wannan ma ni'ima ne ni'ima ne da Allah ya ga dama da zai halicci wa matar ka daga jaka kaga alamar ba zai yi eh, a ce mutum kai matar ka jaka ce eh, ko a ce matar ka aljana ce ba, a yi ta bala'i kaga Allah Allah bai yi haka ba sai ya halice ma matar ka daga jinsin ka, kuna fahimtar juna matsalan ku ne yace amma aka yi ma wani wata halitta wanda ita matsalar ta ciyawa ne ta matsalar abinci ne kaga ba barkwai ne ba Ah? in ka kawo abinci kai ne za a wa ka gani tana yiwa ba ta iya mayin abincin ba to shi Allah ya yi jinsu ɗaya ne ah, ah, halakar da wata alamin hasa wajen sai ya samu wannan ran guda ɗaya shi annabi adam an sa mata shi da shi ita ce hawa wa an zalla kun minan al'ami kuma da cikin iman da Allah ya muku ya halitta muku ya saukar muku daga na amana ana nihin dabbobi na gida su ne al'am samaniyar azwaj aure guda takwas musu ina wanda Allah ya bayani eh, wa min al-iblis la yawma al-bukr ko daga rakuma mace da namiji saniya mace da namiji sai tumkiya mace da namiji akuya mace da namiji sune dangi takwas din nan eh, Allah ya ce sai muka samu daga dabbobin ni'ima dangi guda takwas kaga wa shi ma wannan ni'ima ne dangi nan guda takwas dabbobin gidan nan ka duba yadda ake amfani da su ai akwai wasu dabbobi wanda muke tare su ba su ba sa amfani da kawansu ba ku karnuka ba wajen aiwa ma kare ta yi akuya amma ka duba yadda muke amfanuwa da akuya muna amfanuwa da kare tana yiwa ka ce ai dan saboda mu musulmai ne je ka san kafirai ma yadda suke amfanuwa da saniya ba su amfanuwa da kare yadda suke amfanuwa da ragoyi ba su amfanuwa da wasu dabbobi ah, dan haka wannan ni'ima ce Allah subhanahu wa ta'ala kuma ga dadi wajen ci ga daɗi ba matsala inda ba kai wauta mutum wanda abin da kai wauta wanda ka jawo kanka dan maza Allah ya ce a takaita in za a ci a ci daidai wa daida wa anzala lakum min al-an'am samanat azwaj yakhluqu fi butuni ummahatikum Allah shi ke halittar gurutun ci kuna cikin cikin iyayen mu. halkan min ba'di halkin halitta bayan halitta dan saboda mutum daga mani zai fara mani ne zai fara daga mani zai rika bunƙasa ya rika canjawa yana canjawa har ya kai zama halitta a yanzu kamar yadda wasu ayoyi suka yi bayani mutum zai zama dogon mani da in ya shiga bayan kwana arba'in kamar hadisi maza Allah sallallahu alaihi zai zama gudan jini bayan kwana arba'in sai kuma gudan tsoka bayan kwana arba'in a lokacin za a hura masa rai a lokacin da za a zo a shi mana sa mushi kashi haka har ya halitta shi ya gama bayan wata tara wani wata shida wani wata bakwai wata tara a haihu ka gani wannan shi ne ce harkar min ba'ad halkar din halitta bayan halitta fi zulmatin salas Allah ya ce cikin duhu guda uku malam suka ce duhu guda uku nan na farko duhun ciki kun ga ciki a cikin duhu ne sai kuma a cikin cikin akwai mana ma'aifa inda yare yake zama kuma a cikin ma'aifan ma akwai wani abu da yake rufe shi wanda idan ya mutu na ake gudawa kenan wannan sune duhuna guda uku kada ku ni kuma wani na an sa shi ne da abu suna da amfani suna da amfani matuƙa da lokacin da yake cikin rihin nan ɗin abin da ya samu matsala to shi ma ya samu matsala eh haka Allah subhanahu wataala yake yake kaddara halittarsa a mutum za ka kan kamfa sai ya fito yin shi a cikin duniya sai mutane sai nuna shi ma shi ne wani da masu yi ki bauta wa Allah wani ma Allah na ce kai karka yi haka yana yi eh, wani ma yana tana yi fito na fito da Allah ce an rabu da ne ma ku Allah ma gaba ɗaya wannan sai mutum sai mutum da aljanna ba mutum da aljanna ba wanda yake wannan karambani a cikin halittar Allah subhanahu wataala Allah ce zalikumullah rabbukum ce to wannan mai wannan aiki shine Allah shine Allah ubangiji ko akwai wani mai yin irin wannan babu duk abin da aka mutu nan babu wani wanda zai ce yana yi duk shegantakan ma shegantakan ba sa cewa suna su suke harkar rana su suke fitar da shi cikin gida shi harkar watan nan ko su ce sun halicci sama saman ba a halicci ba ce kana samu labarin suna cewa sun tafi wannan wata ko amma in sun tafi wani matsala ne ya faru za su gyara a gani da ido zai zaka zai zan ci su gani da idon su an musa cewa wanda muka je mun samu da matsala bari mu gyara eh, ko matsala ta su ba su gyara ba abinda Allah ya kanta akwai ana girgizan kasa ana ambaliya ana kaza ko su kai ba su kai sai dai manyan wani kawai su kawai su bari dan haka Allah subhanahu wataala shine mai wani shine ta zalimin Allah wannan shi ne Allah kuma ubangiji ko rabu lahul mulk shi ne mai mulki eh, duk wannan abun nan nashi wannan ya da shi halitta ne lahul mulk shi ne ya mallaki wannan shi ne ya halicci wannan shi ne Allah to ku gane la ilaha illa Allah shi bai kamata ku bauta tunda shi ne yayi ba tare da wani ba to kuma shi kadai ya kamata ku bauta shi ne Allah wata shi ala lahul da eh, lahul khalqul amr Allah shi ne yake halitta kaga Allah ya yi mutum tun mutum ma bai san ba mana ina yake tun ma shi bature na zamani wanda yake cewa a ana iya cin gyaran Allah din ma shi bai san ba ma kahin din ciki ma ya fada da sani ba cikin nan ya fada ihe ya buka sai ya kai wani marhala zai gane ma abuci ana tafiya ana tafiya sai wani ma ya gane a wani lokaci zai gane mace ne ko namiji shi dai menene sai an yi zai ga an yi shi da kanshi bai sai yi to amma sai an yi an ƙari sai ya shi ko takarda ko takarda da biro wani bari tsara ma rayu bari tsara ma rayuwa kai kana kanka ya akwai adalci a ciki shi din bai halice ka ba bai yi komin ba kawai ganin kai amma shi din tsara ma rayu wannan ne su babban kuskuren da ɗan bature yake yi don sa rigan Allah ne tunda Allah ne ya yi abin shi to a bari ya dora duka shi ne la'ila illallah la'ila illallah shi ne la'ila illallah bari ya dora ya ce mutum in yi ga abin da za a mai mutum in yi zina abin da za a mai in yi kisa ga abin da zai mai to in al'umma ta bi dama su abin suka gara masu ke amma musulmi musulmai dole ne su aiki da abin da Allah ya dora in ba haka ba zama lafiya musulmi su ba yadda za a yi a lafiya an yi fitali da ƙur'ani an sa kafa an shure ƙur'ani an ce ba a son aiki da shi ba ya yi ba a lafiya ana son zaman lafiya sai a roƙo ƙur'ani ka kalma masa ƙura a rinka jan layi a ce layi na kaza aya ta kaza ta faɗi abu kaza in an kawo mutum alƙali ya mutu shari'a akan wannan amma in ba haka aka yi ba to tsugune ba ta ƙare ba abinda muke fata kenan a samun ya baro duk da yanzu mun fara samun yancin kanmu wanda suka makure mu suka shaƙe mu suka hana mu numfashi sun fara tafiya mun fara koran su to abin da suka zo suka da samu na kuma shi ma mu kakkabe mu kakkabe ya zama to an kaje shi zai bude qur'ani ya ce to kai kai lafi kaza ka ko wannan ya jawo ma aya shikenan ya jawo ma hadisi shikenan amma har yanzu in kaje za a jawo ma wani wani ayar bature to har yanzu ku da ku gare ba ko an ce za a zama lafiya ba zama annabi ba zai ba. ku zama lafiya ba ai zaman lafiya daga wurin Allah ne shi kuma ba ku bi shi ba ya ce ga littafi na ku bi ba ku bi ba kuka je kuka mai da shi gehe sai dai ku wanke ku sha ko ku wanke ku daura shikenan ko yana nan arata yan barawo yayin sata sai ku da alayi kuna ta turna hanjiran fa anna tusarfun Allah ce ya za a yi ka kauda mu Allah bai mu da ya yi ka kauda mu ga dokokin Allah ko a kodan Allah subhanahu wa ta'ala sun dace إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم ثم أرجمكم فأنبئكم ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور Allah subhanahu wa ta'ala ne ce fa anna tusarfun ya aka yi ake kawar da ku ga hanyar gaskiya ku rinka hanyar kun hanyar da bai dace ba wai wai waka fa kaifa ta'buduna ma'ahu ghayrahu ya muke bautawa Allah tare da wani wai Allah ne ya muku wannan abun duka an ayna yuzhabu bi uqulikum ya ake wasa da hankalinku Allah ce in takfuru in kuka kafirce fa inna Allah ghaniyun ankum Allah mawadaci Allah ba ruwan shi da mutum wanda ake lallashi mu bauta ma Allah din nan ba wai Allah zai amfani ba wai musuluncin nan ba wani farti bane na Allah wanda yake son mutane su zo su shiga eh, Allah ya rinka jin daɗi ga ya samu taron mutane a ka kuskure bautan Allah da muke wannan dan kan mu muke shine Allah ya ce in takfuru fa inna Allah ghaniyyun ankum inda za ku gafarce Allah mawadaci ne Allah bai bukata komai daga ku wala yarda li ibadihi kufra sai dai shi bai yarda ba bawan sai ya kafirci shi abin da ya bawan shi ya musulunci wannan shine abin da Allah ya yarda shi wa in tashkuru yarda lakum in kuma kuka gode kuka ce ko bayan Allah ne kuka zo kuka yi musulunci to Allah sai yarda da ku ya ƙara muku daraja eh ya ya ya ya ba ku mana ya sakanta muku a nan duniya ku to ku ne jagora kuma kiyama ma ya sakanta muku zamanto ɗan aljanna wala ziru wa ziratu min al-ukhra sai dai wani mana wala ziru wa ziratu min al kura. wani ba zai kule shi wani ba mana laifin wani ba za a ɗora wani ba wani ka'ida ne na shari'a uba ba zai laifi ba kama yaro yaro ba zai laifi ba a kawo mu ba mace ba za ta laifi ba a kawo mijinta miji ba zai a wanda ya laifi shi za a kawo sun mai larabikun marjiku Allah ya ce kuma sannan wajen ubangiji ku za ku koma ko ku so fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun kuma Allah ya sakanta muku da abin da kuke aikata. mana abin da kuka aikata a nan duniya Allah zai ba ku labari daya bayan daya kun yi kaza kun yi kaza in mai kyau ne mara kyau in mai kyau ne kuka yi sakanta muku mara kyau ne kuka yi Allah subhanahu wa ta'ala ta mutum ku dace innahu alim bi zati sudur kuma Allah masani ne da abin da ke cikin kiran zai abin da ke cikin kirji ne zuciya mana Allah ya sa abin da ke cikin zukatan mutane wai tun kafin su yi aiki din Allah subhanahu ta'ala ya sani Allah ya ce baya bukatar mu wani Allah mabukaci ne Allah subhanahu ta'ala halittar da gare shi mutane ba su doki ko kan yatsa ba na halittar Allah subhanahu da mutanensu da aljanansu don haka ma ɗan sun yi don kansu in ba su yi ba ba za su cutar da Allah da kwallo ba haka hadisi musulmi ce ko ya ce inda mutumin ku na farko da mutumin ku na ƙarshe da aljanunku da mutanenku kuka zamanto zuciyanku kamar zuciyar annabi Muhammad misali ma'ana zuciyan wanda ya kowa ko kuka zamanto kamar annabi Muhammad wanda ma baya sabon Allah to wannan bai ƙara wa Allah komai ba ijali inda kuma za ku taru mutanenku da aljanunku mazanku da matanku mana yaranku da manku don kuka zama ta kuma fir'auna kafir kafir namijin kafir wannan kuma bai cutar da Allah da komai bai ji Allah manzon Allah ya ce akwai wani gida ana cin shi baitul ma'mur wani daki ne sai an wuce masu mun bakwai dakin nan daki ne na bautan mala'iku yanzu nan ba wani wajen bautan bane muna zo muna sallah bautan mala'iku ne suke shigar shi suna suna bauta kullum yace kullum mala'iku dubu saba'in so dubu saba'in suke shiga suke shiga su huta ɗan su huta ba sa kuma sai tashi biya ba. miliyar biyar ba kaɗan miliyar biyar ba dubu ɗari mala'ika miliyar biyar kullum suke shiga ɗan su huta ba sa kuma sai biya ba. duniyan ma mutane duniya gaba da ba kai miliyar goma ba kenan a kwana biyu adadin mutanen duniya hidda mutanen duniya mala'iku za su huta in sun tafi kuma ba sa komawa har ranar tashi kiyama ka san yaushe aka da cikin nan manzan Allah ya ce aqdi sama ta yi. Ya ce sama ta yi nishi kuma ya dace ta yi nishi nauyi ta ce manzan Allah ya ce ta yi sama Ya ce ba inda za ka je kamu face ka samu mala'ika yana wani yana su jida wani yana babu inda ka samu wani kamu guda a ƙasa inda ba MTV ba ku kuma kusan san girman ƙasa girman sama sama ta ɗaya ta gami da sama wannan duniyar mu Girmanta mana kamar ka hudu zo mai nika yada a cikin daji kenan sama din nan da ake bayani fa girmanta ba karami ba amma mala'iku da cike da ita inda za ka ce mala'iku suka sauko kowa dauki kasa ɗaya ɗaya kasa zai saura na kasa ba za ta yi saura mala'iku za su yi saura in ka ce haka ba kai ƙarya ba to a wannan lokacin in kai baka bauta wa Allah ba mai gari kanka kawa kwabo Allah zai Allah ba kuma ka gane mala'iku ma Allah ba ruwan shi da mutansu kada ka zama idan mun ce mala'iku ce Allah yana shi ne ya bude da mu Allah ba shi mawada ce akwai wani lokacin da ya babu kowa sai shi subhanahu wataala kai zamna da ya halitta ba halitta bane ne saboda su taimaka mushi su ka mushi a gari a tsarin mulkin sa ne kawai kawai ya tsara mulkin sa kuma komin wanda ba Allah ba mana akan Allah mana Allah subhanahu wataala shi yake doki da shi duk wanda ba Allah ba Allah shi yake kula da shi shi yake mana muke ba shi shi yake ba shi sha shi yake ma'ana ba shi rayuwa komai wanda ke ci da sha da kenan wanda baya ci da sha mu Allah subhanahu wataala shi ke kenan in yayi din ba wai yayi bane na saboda yin su nan baya ba wani abu inda ma za a ce a ce nauyi ne ma ya kara musu amma Allah bai ji nauyi ba eh dan saboda wannan duka wala yahudu himduhuma rike su din nan baya ma Allah nauyi rike saboda sama da kasan nan baya ma Allah nauyi ba kaman kai ne ma'ana kuran da ya taba ka, yana karanta nauyin abu irin kura ai ko riga ma akwai kura ko yau ai iska ko to irin kura nan da yake taba ka kana ji ka ce nauyi kura to wallahi masar'al in kuran nan naka kai baka ji nauyin sa to abinda Allah subhanahu wa ta'ala halitta kuma duka suna mana karkashin ah, gudanar sa gudanar sa subhanahu wa ta'ala kuma baya jin kuro dan haka wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yayi yayi ko to nan za mu sai yan kuma mu tsoraci Allah subhanahu wataala mu bauta mushi kare kada mu hada shi da wani a cikin mutum wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa